babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda a yaushe ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma suna na anas idris hassan wanda nake kasancewa tare da kowa cikin shirin sai ku biyo mu akan kallon bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh har kullum Allah subhanahu ta'ala ayoyi da dama hakanan hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suna nuna wa ɗan adam cewa shine abin tambaya game da ayyukansa duk wani abu da mutum zai yi ko kuma zai gani na sakamako to shine abin da ya haifar wa kansa da kansa Allah subhanahu wata'ala baya zaluntar bayansa baya cutar da su bai kuma halicce su don ya musu wannan ba balma kamar yadda ya faɗa ya haramta wa kansa zalunci duk da cewa babu wani wanda ya isa ya haramta wa Allah wani abu da zai Allah subhanahu wata'ala zai azabtar da waɗanda suke sama gaba ɗaya da waɗanda suke ƙasa gaba ɗaya to in yi haka bai yi zalunci ba amma duk da wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya sifantu da siffar adalci saboda ita ce mafi kyan siffa da za a siffanta mai kamala da ita shine Allah subhanahu wata'ala kuma shi yafi kowa cancantar kowace irin kamala don haka ya siffantu da adalci don haka ya kore wa kansa zalunci wa ma rabbuka bi zallami lil abid inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a inna Allah la yazlimu mithqala dharra Allah baya zaluntar bayinsa kwatankwacin kwayar zarra baya zaluntar bayansa komai bai zanto mai zalunci ba ma rabbuka bi zallamin lil abid وما يريد الله وما كان الله وما الله يريد ظلما للعباد saboda ubangiji ya kore wa kansa zalunci da sigogi daban-daban don haka dan adam shine abin tambaya shine ke daukan alhakin dukkan wasu ayyuka nashi sanadu wani abin da zai faru a rayuwarsa shine shine yake jawo kansa kamar da Allah ce kul huwa min indi anfusikum ko kuka jawo kanku ma asaba bi musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir abinda duk ya faru na musiba saboda abinda hannayenku ne suka aikata yana kuma yafe da yawa daga cikin laifukanku baya kama ku da su don haka har koyaushe mu rika tunanin gyara kawunanmu da ayyukanmu saboda mu samu mafita daga dukkan wani abin da muke ciki dukkan wata musiba da dukkan wani bala'i da dukkan wani matsatsi da takurwa, da mutane za su samu kansu a ciki to su yi ƙoƙarin sanin cewa mafi girman ko mafi wato dacewar hanya ta samun mafita shi ne su yi wa kansu hisabi su duba su ga ayyukansu da suke yi marasa kyau su bari su koma ga Allah subhanahu wata'ala wadda ita ce mafi kyan hanya ko mafi saukin hanya ta a samu saukin dukkan wani al'amari amma yayin da wani abu zai samu mutane mara daɗi ko wata musiba su auka musu su rika tunanin wani ne can daban ya kawo musibar su babu wani hannunsu a ciki ko kuma babu ruwansu su kasa tunanin gyara rayuwarsu da gyara kansu to wani babu shakka za su daɗe cikin matsala kuma ba su dauki hanyar gyara ba shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala yake kwadaitar da bayansa cewa su rika neman gafararsa domin neman gafararsa shine zai samar musu rayuwa mai kyau samar musu mafita daga dukkan wata damuwa wal tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم wa ويمددكم wa وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم anhara annabi nuhu alaihi salam yake gaya wa Allah subhanahu wataala cewa ya gaya wa mutanansa cewa su nemi gafarar ubangijinsu lalle shi Allah mai yawan gafara ne in sun yi haka zai saukar musu da ruwa ma mako daga sama zai kuma kare su da dukiyoyi da yaya zai kuma sanya musu gonaki masu amfani wanda suke cike da kayan abinci da kayan marmari a nan ya nuna musu cewa neman gafarar ubangiji ita ce za ta sa su samu rayuwa mai kyau wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla Allah ce ku nemi gafarar Ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi yumatti'ukum mata'an hasanan zai jiyar da ku jiyar da ku dadi mai kyau sannan kuma ya jinkirta muku har zuwa lokacin da ajalin ku kayyadajje sannan ya ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa Haka nan, annabi hud yake gaya mutanensa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tawallu yake cewa ya ku mutane na ku nema ku nemi gafara daga ubangijinku zai saukar muku da ruwa mamako wato ruwa mai amfani mai albarka ku samu kayan abinci ku samu amfanin gona sannan zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin da kuke da shi kuna da ƙarfin tattalin arziki zai ƙara muku wani kuna da ƙarfin lafiya zai ƙara muku wata lafiya kuna da kwanciyar hankali zai ƙara muku wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin ku juya baya ku ki neman gafarar ubangijinku kuna masu manyan laifuka haka nan zamu ga ayoyi da dama waɗanda suke nuna haka suke nuna cewa idan muka tsayu muka koma ga ubangiji subhanahu wataala to zamu samu gyara a cikin rayuwarmu ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما Allah ce da a ce mutanen الكريو sun yi imani kuma sun kiyaye dokokin Allah to da mun buɗe musu albarkatai ta sama da ƙasa wato da sun samu amfani na dukiya na arziki wanda yake fita ta ƙasa da wanda yake saukowa ta sama sai dai sun ƙaryata sun yarda da wannan abu da ake gaya musu ake faɗa musu ake jan hankalinsu a kai sai muka kama su da abin da suke aikatawa ka abin da mutane suke aikatawa suke jawo musu dukkan wani barna ke faruwa a cikinsu ubangiji subhanahu ta'ala yana cewa zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un Allah ce barna ta bayyana a cikin ruwa da kuma akan tudu wato a ruwa ko da waje bima kasabat aidin nas saboda abinda mutane suka aikata saboda abinda hannayensu suka aikata Allah ce ya yi haka don ya ɗanɗana musu wani ɓangare na sakamakon abin da suka aikata watakila kwa sa koma ga Allah a shi kaga abin da duk yake faruwa a yau a rayuwarmu ta duniya na tashin hankali da mace-mace da kashe-kashe cututtuka da kuncin abin rayuwa da talauci yana da alaƙa da ayyukan da muke yi gyara su a karan kanmu zai sha Allah subhanahu wata'ala ya gyara mana rayuwa to yana cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah baya canza abin da ke tare da mutane wato halin da suke ciki mai kyau ko mara kyau Allah baya canza musu shi har sai sun canza abin da ke tare da su idan suna cikin daddadar rayuwa mai kyau to Allah ba zai canza musu ita da mara kyau ba sai in su suka canza rayuwarsu ta koma mara kyau ta fuskar biyar Allah subhanahu wata'ala to sai Allah ya sa musu rayuwa kuma da daɗi haka nan suna cikin rayuwa mara daɗi ta kunci da damuwa ba za su samu canji ba sai cin canja halayyarsu da ɗabi'arsu saboda haka da za mu yi ta kururuwa muna ihu Allah ya kawo mana canji ba za mu ga canjin nan ba mai kyau da muke so sai mu idan mun canza irin rayuwar da muke yi mun koma ga Allah subhanahu wata'ala mun yi masa biyayya kan shari'unsa da abin da ya aiko annabawansa da shi abin da ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi na alqur'ani da sunnar ba'iki sallallahu alaihi wa sallam mun kyautata alakar mu da ubangiji subhanahu wata'ala mun nemi soyayyarsa mun nemi kaunarsa mun bar abubuwan da muke yi na laifuffuka gwargwadon iko mun kyautata a junanmu mun guje wa zalunci da cutar juna to a ne za mu ga canji mai kyau irin wanda muke so amma matukar dai za mu ci gaba da rayuwa irin wadda yanzu muke ciki rayuwar da take cike da rashin tsoron Allah rashin gaskiya rayuwar da take cike da cin amana rayuwar da take cike da ha'inci take cike da yaudara da hassada da keta da kyashi to abu shakka duk yadda za mu kai ga kururuwa da binciken hanyoyin da za mu ga kyakkyawan sakamako ba za mu ganshi ba wannan ubangiji su wata wataala shi ya faɗi haka kuma shi ke da tasarrufi shi ke jujjuwa duniyar gaba ɗaya hannunsa take hil mulk hannunsa mulkin komai yake biyadihi malakutu kulli shai mulkin komai a hannunsa yake huwa alqahiru fawqa ibadihi shine mai rinjaye a kan bayansa shi ke da ikon ya tirsasa musu yadda yake so haka babu wani wanda zai iya hana ubangiji ya zartar da nufinsa idan ya yi nufi wai za a Allahu bi qaumin su'an fala maradda lahu min Allah fa idza arada Allahu bi qaumin su'an idan Allah ya nufi mummunan abu ga mutane to babu wanda ya isa ya ya kade wannan abu haka duk yadda zamu ta tarurruka ita ta rubuce-rubuce ita kiraye-kiraye matuƙar dai ba za mu kirawo juna mu gaya musu gaskiya ba to mu shakka rayuwar za ta tafiya a haka duk sanda za a hango kamar idan an buwa ne za a samu kubuta ko za a samu sauƙi sai a ga cewa watakila gane jiya da yau haka za a yi ta gani matukar rayuwa ba ce kyau ba ba a nan har kullum muna nuna wa shugabanni waɗanda Allah subhanahu ala ya ɗora musu alhakin jagorancin mutanensu ko dai ba su nema ba ko kuma bayan sun nema wani su suka fi yawa su suka nema Allah ya ɗora musu ɗin kuma ya ɗora musu su sani cewa alhakin da yake wuyansu ba wai kawai wanda ya shafi ci da sha da tsaro na mutanensu kaɗai ba a ta addinansu. ta kyawawan ɗabi'unsu ta su da ubangijinsu wanda duk nauyin yana kansu kansu zaci cewa ai su constitution bai ce da su su kula da addinin mutane ba da ka ba ruwansu mutane ko su bauta wa Allah ko ka su bauta wa Allah ko su yi gaskiya ko ka su yi gaskiya ko su biyar Allah ko su saba wa Allah duk ba ruwansu da wannan su sani cewa wannan su suke gaya wa kansu haka amma shi a gurin Allah ba haka bane Akwai za a tambaye su game da addinin mutane za a tambaye su game da kamar yadda za a tambaye su game da lafiyarsu da tsaransu da haka dole ne su rika jawo hankalin mutane zuwa ga biyar Allah subhanahu wata'ala bayan su a karan kansu sun sun koma ga Allah subhanahu wata'ala sun gyara tsakaninsu da ubangiji su rika nuna wa mutane cewa biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ta ce mafi girman hanyar da za ta samu canji matukar mutane za su yi fito na fito da Allah subhanahu Ta'ala cikin lamurran su na rayuwa ko su suna so su ga gyara to ko gaskiya suna yaudarar kansu ne domin suna jayayya ne da wanda shine mai kawo gyara shine wanda zai gyara shine wanda zai aikata abin da ya ga dama mutukar za su yi jayayya da shi to ba za su ga canji ba a yau mun waye gari har ma muna ganin cewa watakila za mu iya samun mafita ta hanyar saban Allah ta hanyar saba wa Allah da fito na fito da shi za mu iya fita daga cikin tsananin da suke ciki malamai suna ta magana akan sha'anin riba da hatsarinta da cewa fito na fito ne da Allah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa illam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulih idan ba ku janye wa riba ba to ku ji shela shelar yaƙi tsakaninku da Allah da manzansa Yala Allah ya wa sha'anin riba cewa yaƙi ne da shi yaƙi ne da manzansa ta yaya za mu zaci cewa ta hanyar mu'amala da riba za mu samar wa da kanmu kyakkyawan tattalin arziki kyakkyawar rayuwa kyakkyawar makoma ba za ta taɓa samuwa ba abinda don Allah subhanahu ta'ala ya ce yana cire albarka da take cikinsa to abu wanda isa ya sanya a wannan abu albarka ya Allahun riba wa yulbi sadakat Allah yana tauye albarkar da take cikin riba saboda ka dole ne mu sani cewa babu wata hanyar da za mu bi mu samu abin da muke so na kyawun rayuwa dole sai mun koma ga Allah sai mun kokarin kiyaye dokokinsa da haka waɗanda suke ganin cewa bin hanyoyin riba su ne abinda zai kawo hanyar gyaruwar tattalin arzikin mutane suna yaudarar kansu suna yaudarar kansu Allah subhanahu wataala ne mai bayarwa shi ne mai hanawa Shi ne wanda yake azarta wanda ya ga dama sutun rizqa liman ya sha'u wa yaqdir yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama kuma yana tauye shi ga wanda ya so bai nuna cewa bin hanyar da bata dace ba ita ce hanyar arziki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ittaqullaha wa ajmilu fi talab fala yahmilannakum istibta'a rizq istibta'u rizqillah istibta'u rizqi an tatlubuhu bi ma'siyatillah fa inna ma 'inda Allah la yunalu bi ma'siyatihi Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ku ji tsoron Allah ku kyautata wato ku kyautata hanyar neman abincinku فإنما عند الله لا ينال بمعصيته duk abin da yake tare na wajen Allah na arziki ba a samun shi ta hanyar ta hanyar saban Allah ta hanyar saban Allah ba za ka samu abin da yake na arziki ba a wurin Allah subhanahu wataala saboda haka mu koma ga Allah subhanahu wataala mu yi wa junanmu faɗa mu yi wa junanmu nasiha idan aka samu aka samu mutane da dama sun koma ga Allah subhanahu wataala to Allah zai iya kawo canji saboda su ma ba wai lalle ne kowa sai ya koma ga Allah sannan a samu gyara ba alƙalla su musulmi da suka yi imani da alkur'ani suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama su koma gare shi su rike koyarwarsu sannan za a iya samun canji hatta wanda ba musulmi ba ma sai ya samu albarkar abinda su kansu musulmin suke ciki na jin daɗi da samu sauƙin wato kuncin rayuwa Allah subhanahu ta'ala ya samu dace. Sami Sumane, malalai saka alkhairi. tambayar ta farko a yau take cewa malam mutum yana da shanunsa da yake kiwo sai wani wanda ba musulmi ba ya bashi nasa shanun ya hada da wanda yake kiwatawa to shine yake cewa idan lokacin fitar da zakka yayi shin nasa kadai zai fitarwa da zakka ko kuwa gaba daya shanun zai fitarwa da zakka nashi zai fitarwa shi wanda ba musulmi ba ai ba a neman zakka a gurinsa abinda ake neman sa shine imani da Allah imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci sannan ya karɓi wannan sai a gaya masa ga sallah sannan a gaya masa da zakka da sauransu amma ba a karɓar zakka a gurin dukiyar wanda ba musulmi ba saboda ka ta tashin zai fitar da zakka in ta kai yawan da ake ba da zakka na to sai sakon da ya zo daga hamza abdullahi shi kuma yake cewa malami ne hukuncin yaro wanda aka yaye yana cikin kuka sai ya kwala wa kanwarsa murfin tukunya jini kuma ya barke har ya sanadin rasuwarta shi hukuncin yaron mm. a yaro kan babu wani doka a kansa yaron da bai balaga ba ba a dora masa wani abu na takalifi ba na cewa ya aikata haramun ko ya aikata zunubi hakanan ba za a dora wani abu a cikin a kansa na na dukiya ko wani abu ba da aka tsautsayi ne sai dai a yi a mata addu'a to da rasu Allah ya gafarta mutu. wannan kuma yake cewa malami ne gaskiyar cewa mamaci yana samun lada ga kudaden gadon da ya bar wa magadansa abinda duk ka bari na gado to ya koma na magadanka kai abinda za a tambaye ka a lahira ina ka samu wannan dukiyar min aina ta saba huwa fi ma'amfaka ta ina ka same ta ta ina ka kashe ta wannan shi ne abinda za a tambaye ka idan ka bar dukiya ta halal aka samu cikin waɗanda suke magada sun yi amfani da ita ta hanyar da bata dace ba kai ba za a tume ka akan wannan ba hakanan idan ka dukiya ta haram ta shiga hannun magada suka yi wani abu da ita na alkhairi kai kana na a matsayin wanda ka ci haramu za a je lahira ka ce ai dukiyar da na tara musu ta haram sun gina masallaci da ita ba ko sun yi makarantu ko sun taimaka wa mabukata ba za ka nemi wannan ba sai dai kai ka ansa tambayoyin da za a yi maka na wannan dukiya da ka tara ba ta hanyar da ta dace ba saboda haka dukiya idan ta fita daga hannun mutum ta hanyar gado to ta zama ta magada su ne kuma za a tambaya kai kuma abinda za a tambaye ka ya ka same ta ya ka kashe ta ba yadda ya yadda magadanka suka kashe ta ba to wannan ya amsa tambayar da ta zo ta gaba da take cewa mene ingancin maganar da mutane suke cewa akan wanda ya mutu ya bar wa ƴaƴansa dukiya idan suka yi aikin banza da ita to yana da kamasho to sai mai tambaya na gaba shi kuma kace mallam menene sai ya ce cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya zoban azurfa a yatsunsa na'am annabi sai azurfa ko eh, azurfa ko eh na'am annabi ya sanya abin nan zoban azurfa wanda ya zo cikin shama'il nashi hadisin anas da wani su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da zobe wanda yake min firda na azurfa wannan kuma yake cewa shin ya tabbata cewa karanta wa idan ra'aita samara ra'aita na'iman wa mulkan kabira a shafa a goshi bayan sallah mutum zai yi mutuwar shahada a'a wannan ba gaskiya bane duk wanda ya faɗi wannan ba gaskiya faɗa ba ba ta da alaka da addu'a ana maganar a lahira idan ka ga abinda Allah ya dawa. muminai masu tsoron Allah kaga abin da ya tara da musu a lahira lalle za ka ga mulki za ka ga ni'ima mai yawa za ka ga kuma kasaitaccen mulki a ciki wanda ya ce assalamu alaikum malam mutum ne yake aikin tsaro kamar soja ko kuma dan sanda sai suka je aikin tabbatar da doka sai al'ummar garin suka far musu da makamai kala-kala a sakamakon haka wasu daga cikin ma'aikatan suka samu ciwuka su kuma su ma kuma mutan garin wasu suka samu raunuka wasu kuma suka marasa rayukansu da shi ke tambayi malam menene hukuncin musulunci akan waɗanda suka rasu da kuma waɗanda suka yi sanadin rayuwar tasu suka yi sanadin rasuwarsu shi musulunci ya ba wa kowane mutum damar kare kansa yayin da wani yake yunkurin ya cutar da shi ko ya kashe shi ko ya abin ya ji masa so musulunci ya ba shi damar kare kansa shi ne abin da malamai suke kira dafa usa'il dafa usa'il wato ka kare kanka daga wanda zai kawo maka hari da zai kawo maka ɗauki wanda zai kawo maka hari yana kokarin ya cutar da kai to wajen kare kanka din nan da ya same shi to ba ya da wata cewa idan rauni ya ji ba magana da nemi diya haka nan idan mutuwa ya ba magana ya nemi diyar a nemi ransa kuma ba magana kafara damu hadar ka babu babu komai idan har wajen su kare kansu ne daga hari da mutane suka kamu su ba maganar a ce ko sun yi kisan kuskure ko sun yi abin nan haka ba wannan jinin ya tafi a banza wani kuma yake can malam shin ya halatta a haɗu a yi ko kuma akan a yi karatu kamar na suratiya suna kayyade wani adadi da nufin biyan wata bukata babu wani hadisi ingantacce da ya zo a kan cewa suratiya sun karanta ta za a samu wata biyan bukata da wasu hadisai da suka zo a kan falalar suratu yasin ba su inganta ba sauraka babu maganar karanta yasin da wani adadi a ce za a samu ko maganin talauci ko wani abu mai kama da haka wannan babu shi a sunna wannan kuma yake cashin za a iya ganin siffar ubangiji ta hanyar mafarki kamar yadda ake iya ganin manzo sallallahu alaihi wasallam ana iya mafarkin Allah subhanahu wataala ah, kamar yadda ya zo a cikin hadisai kamar hadisin Ibnu abbas a cikin sunan tirmizi hadisin umu tufail a cikin musar imam ahmad cewa hadisin ikhtisam al-mala'i al-a'la da ibn abbas na sallallahu alaihi wasallam cewa ra'aytu rabbi fi al-manami ko rabbi fi ahsani sura naga ubangiji na a cikin mafi kyan sura ina nufin a bacci a mafarki kamar da yazo a cikin ruwayoyin hadisin wadaka ana iya yin mafarki a ga Allah su subhanahu wata'ala fi ahsani sura sai dai abinda zaka gani a mafarki ba wai shine haka yake a hakika ba mafarki kamar yadda malamai suke cewa amsalun madruba misalai ne ake baka kawai saraka gwargwadon imanin mutum da tsoron Allah sa gwargwadon yadda zai ga kyan surar dan yana da imani da takawa da sura mai kyau gwargwadon yadda zai zanto mai laifi mai sabon Allah ga wurin yadda zai rika ganin abin surar wadda take mara kyau to amma wannan ba shi yake nuna cewa shine abin da ya gani shine ubangijin ba so abin da ka gani an farki misali ne kawai ake baka da jawo maka tunaninka da hankalinka ah, so za ka ga Allah mafarki amma ba wai in ka ga abin da ka gani ba sai fasa haka take a hakika ko a zahiri wannan ba haka ba ne shi sakon muhammad ali dan dawaki yake cewa shin wajibi ne wanda zai bayar da zakka sai ya faɗa wanda zai bawa cewa zakka ce ko kuwa zai iya yin shiru saboda halin mutane na cewa duk shekara su za a baiwa ba dole ne ba zama dole ka ce ga wannan kuma zakka ce ba ba inda ya kasan cewa yana daga cikin waɗanda suka cancanci zakka babu laifi sai dai idan ka shahilci yanayinsa kana ganin shin wannan ko yana ciki ko ba ciki to ka iya gaya masa dan idan baya cikin waɗanda suke halin zakka ya ce a'a ni ba na ciki amma dai ba sharadi bane cewa sai ya san cewa wannan zakka ce wani ke cewa malam mahaifinsa yana da iyalai da yawa shin haƙƙinsa ne ya ciyar da shi da iyalan nasa ko kuwa ciyar da shi ne kawai haƙƙin da ke kansa idan mahaifi yana da dukiya wanda zai ciyar da kansa ya ciyar da matarsa da 'ya'yanta wanda baya zama wajibi akan ɗa ya ciyar da shi idan har yana da abin da zai ciyar da kansa abin da yake kan da idan yana da iyali ya ciyar da kansa ya ciyar da iyalansa inda abin da suka sun mabi man ta'ul abin da malamai suke cewa mace tana gaba da matar mutum tana gaba da ciyar da mahaifinsa ko iyayensa saboda shine shine man ta'ul ibda bi nafsika thumma bi man ta'ul wanda nauyin ka yake kansa idan ya zanto kuma uba ba ba ba da wadata wato fakiri ne yana bukatar tallafi to kuma ɗan yana da abin da zai tallafa masa wato yana da ranar da zai tallafa ubansa to anan wajibi ne wajibi ne ya ciyar da mahaifinsa kuma idan da hali wato yana da ranar da zai ciyar da mahaifinsa da matarsa da 'ya'yansa to ciyar da da mahaifinsa da matarsa da 'ya'yansa ya zama dole a kansa inda har yana da ikon yin haka sai dai idan ya zanto abin da yake da shi baya shi da abinda zai iya ciyar da matansa da eh, babansa da ƴaƴansa da abinda to sai kaita akan da ke wajibi amma in har yana da iko to matar mahaifinsa tana daga cikin wanda ya zama wajibi akan sai ciyar matukar dai yana da ikon yin haka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yace hadisin da Imam Muslim ya rawaito hadisin Abdullahi dan Umar yana cewa inna min abarril birri ah, inna min abarril birri silatar rajuli ahla waddi abi inna yana daga cikin mafi alkhairin ko aikin alkhairi mafi kyan aikin alkhairi mutum ya sada zumuncin masoyan mahaifinsa abu shakka matar mahaifinka masoyarsa ce hakanan ƴaƴan da mahaifinka ya haifa da uwa ba mahaifiyarka ba masoyan mahaifinka ne saboda ka yi musu abin da yake na zumunci da taimaka musu yana daga cikin yana daga cikin bir yana daga cikin biyayya kuma kai ma ka manta za ka zama uba na wani kana so kai ma ka samu albarkar wato biyayyar iyaye saboda ka kai ma idan har Allah subhanahu ta'ala ya sa ka samu yaya kuma ka buƙaci taimakonsu a irin haka kana sa ran kai ma su taimaka maka to kai abin da zai taimaka wa iyayenka ya faranta musu rai ana cewa idan uba yana cikin talauci uba yana da yana da iko to yayi ifa dinsa wato yayi abin da zai dauke masa nauyi wanda zai dauke masa nauyi akwai ciyar da ƴaƴansa da da matarsa idan har mutum yana da ikon wannan saboda haka in har kana da ikon yin haka to kanka ce ai ni ba wajibi bane a kaina in yi saboda haka kai kawai zan kawo abincin ka kai kadai kimanta abin da zai ci shi kadai ya kawo ya bashi sauran kuma matar da 'ya'yanta wannan ba ruwansa wannan ba daidai ba ne saboda haka inda har yana da iko sai dai idan ba da iko wannan kuma allah ba dora wa rai abinda ba zai iya ba tumatu mu da kallon mu kuna tare da shirin fatoyin rahama ne daga nan gidan talabijin da rediyo na rahama kuma muna tare da shi malamin mu a doktor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addini musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda a kodayi shi ke samun dama domin amsa waɗannan tambayi na ku kuma dai kuna da damar aiko da naku sakonnin tambayinta ta cikin wannan shiri kamar yadda hanyoyi suke bayyana akan akwatinan talabijin ɗin shirin namu zai ɗora nan gaba kaɗan ku dakace mu an sami kamun mu da dawowa ta cikin shirin namu na fitin rahma inda muke tare da shi malaminmu a doktor sheikh muhammad sanu marija lemo babban malami a tsangar nazarin shara da addinin musulunci jami'ar baro da kenan kano wanda yake amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da na ku sakonnin tambayoyin ta cikin shirin namu kamar yadda hanyoyin aiko da sakonnin suke bayyana akan akwatunan talabijin ɗinku. su malam tambayar mu ta gaba ta zo take cewa menene hukuncin karanta alkur'ani da wasu haruffa ba na larabci ba wato transliteration karanta alkur'ani da haruffa na boko ko wani yare ba larabci ba wato a rubuta shi da haruffa da ba na larabci ba yana da matsala domin haruffan larabci ba su ne haruffan boko ba ba su ne haruffan boko ba akwai haruffa a larabci wanda babu su a boko akwai alamomin ja da saukar murya wanda babu su a haruffan boko saboda ka idan ka ce za ka karanta alkur'ani da haruffan boko to za ka yi ta shirme za ka karanta alkur'ani ba daidai ba za ka yi ja inda babu ja za ka ke ja inda ake da ja za ka karanta wani harafi daga mafitar da ba mafitarsa ba saboda haka malamai suka haramta wannan karanta alkur'ani da transliteration malamai sun haramta shi babu laifi idan ya zanto mutum yana sabon musulunta ne misali ana koya masa fatiha yana kokarin yadda zai iya ana kuma koya masa harufan harufan larabci wato yana koyan wannan kafin ya gama koya kuma wasu abubuwa ana dan rubuta masa kamar wasu ayoyi haka tare da nuna masa yadda ake faɗar su wataƙila ya zama da sauki amma bai ba wai ya zanto wannan ci hanyar koyon karatu alkur'ani ba ko a rubuta alkur'ani da wannan hanyar wannan malamai sun haramta shi saboda zai haifar da karanta alkur'ani a gurbace ba bisa yadda yake a hakikaninsa ba wani shi cewa malam mace ta yi aure ba da izinin mahaifinta ba saboda baya son auren sai wani masu yayin mahaifin na ta yi mata walicci to sai baban ya ce sai ta rabu da wannan mijin nata kuma alhalin suna da yara ma kusan guda uku shi tana iya rabuwa da mijin nata saboda mahaifin nata ya ce ko da idan har tana gidan mijin nata to ko rasuwa ya kada ta tako gidan nata kuran gaisuwarsa idan uban adulu ya yi mata wato ya hana ta yin aure wanda ya yi abin da yake haramun da bai halatta uba ya hana yarsa yin aure ah, Allah subhanahu wata'ala ya ce wala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza bai bainahum bil ma'aruf. kada ku hana mata auren mazajensu matukar ne sun yarda a tsakaninsu kuma ta hanyar da ta dace da shari'a ba ta hanyar da yake akwai cutarwa a cikinta ba ko akwai saban Allah to idan aka samu wannan tsakanin ma'aurata kar ku hana su yin aure ko waliyi ko auliya'u auliya'ul azwaj kar ku hana su yin aure to idan ya zanto uban adulu yayi wato hana yarsa yayi ta yi aure to anan ba shi da kuma iko idan an yi mata aure wato an samu wani wadiyin da yake na kusa kamar ɗa ko ɗan uwa ko ko baffa ya mata aure to wannan ba shi da ikon yace zai raba auren ya hana ta ya saba wa Allah ka bai da ikon yace zai raba auren ah, kuma aure ibada ce bautar Allah ne ah, ba zai yi wa hana zaman aure ba ya bi hanyar shedan kuma a yi masa biyayya a nan musamman ma idan ya zanto kamar da take faɗa an samu an samu yaya an hayayyafa kuma yazo ce zai rusa wannan zamantakewar ya jefa ita yar tashi cikin matsala ya jefa yayanta cikin matsala wannan babu shakka ba shi da wannan hurumin kuma koda zai yi wani kurari wani kurarin nasa ba shi da wani tasiri zai ce kada ta je jana'izar sa ta je gida in ya rasu wannan duk ba zai hana ta je ba idan ya rasu din sannan kuma shi ya kamata a ja hankalinsa a nuna masa cewa ji tsoron Allah ya bar yarsa ta yi zaman aure matukar ba ganin ta yi cikin saban Allah ba ganin ta yi cikin saban Allah yana dama da zai dukkan wani kurari don ya ga cewa ya tsamo ta daga ciki da haka wani abu ne na ƙi jini kawai ya ƙi jinin yaga ta yi aure ko ta auri wani to duk wani jawo hankalinsa a nuna masa cewa wani abu da yake ba daidai ba ne kuma in ya mutu shi zai kwana a ciki ba ita ba kai cewa idan ya mutu da wannan fushin ita ce za ta samu matsala a shi ne zai samu matsala a gurin Allah sau da ya kokari ya shiga tsakanin abin da yake halal ne ya haramta shi ko ya shiga tsakanin wata zamantakewa wacce sai Allah yake ta daga cewa ya jefa ta cikin hanyar da take shedan ne yake bukatar wannan haka shi ya kamata a tsoratar da shi Allah a ja hankalinsa kada ya mutu akan wannan wannan wannan wannan wato niyya tashi to sai wannan shi kuma cewa assalamu alaikum mala idan matar mutum ta hana shi wani haƙi daga cikin haƙoƙinsa to shi ma yana iya hana ta wani haƙi daga nata domin da wato da nufin yin gyara ba ba ta hanyar hana haƙƙi ne ake gyara ba don wani ya cinye maka haƙƙinsa ko ya shiga haƙƙinka to gyara ba shi ne kai maka shiga haƙƙinsa ba wannan ba gyara ba ne gyara shi ne ka ba shi haƙƙinsa kai kamar yadda Allah ce ka bashi sannan kuma ka neme shi ya da maka da ka kai ma idan ya ƙi kuma ka nema gurin Allah to a nan ne ubangiji zai taimaka maka wajen ya karɓo maka haƙƙinka ko a duniya ko a lahira saboda kai ka bayar da haƙƙin da yake kanka amma in ka hana haƙƙin da yake kanka da hujjar cewa kai an hana ka haƙƙinka to kai da wanda ya hana ka haƙƙinka kun zama ɗaya a gurin Allah dukkan ku kun yi wa juna laifi saboda haka ba kuma wani abin da za ka yi tawassuli da shi ko kai tutiya da shi a gaban Allah cewa kai aka zalunta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya magana shugabanni marasa gaskiya marasa adalci sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku ba su haƙƙin su da yake kan ku ku nemi Allah ya ba ya karɓo muku haƙƙin ku kaga yace ku ku ba su haƙƙin ku addu lahum alaikum ku ba da haƙƙinsu da yake kanku wasu Allah haƙƙinku, ko kuma ku nemi haƙƙinku a gurin Allah kaga ba a ce tun da sun hana ki haƙƙinku ba saboda ba su da gaskiya macuta ne an zalumai ne to kuma ku yi musu abin da yake na rashin gaskiya in kuka yi haka to ku da su duk kun zama ɗaya marasa gaskiya a gurin Allah kun zama masu laifi saboda haka ba daidai ba ne idan miji matarsa tana yi masa wani abu ya hana takinta na'am an bashi wasu hanyoyi na horo fa'izuhunna hajjurohunna fil wa wadribuhunna Wani duk hanyoyi ne da aka Allah subhanahu Ala ya shimfida wa miji daga ga matarsa idan ta yi masa laifi ya yi mata wa'azi ya ja hankalinta ya ƙaurace mata a gurin kwanciya ba wai ya bar gidan ba yana kwanciya ma ya juya mata baya sannan kuma idan ta ke da keta dukan da ba zai ji mata rauni ba ko ya lahanta ta to wane duk haƙoƙi da Allah ya faɗa in har abin ya ƙi ci ya ƙi cinyewa shi ne ce ba in khiftum shiqaqa bainihima fa haka min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan bai Allahu bainahuma in abu ya ƙi ci ya ƙi cinyewa duk hanyoyin da za a bi a kawo abin nan gyara tsakanin miji da mata ba a samu ba to shi kenan sai a fita waje kuma a nemo wani daga bangaren sa da wani to za su zauna su duba matsalar su fitar da hanyar da za a samu sulhu a tsakaninsu wannan shine abin da Allah ya faɗa amma ba cewa ka cuce ta ba ka hana ta ci da sha tana zama a gidanka kakka ba ta ci kakka ba ta sha saboda saboda ta ta abin nan tana maka ba daidai ba wannan ba haka ya dace ba na'am shekunan take cewa malam ah, matar aure shi ta yi zina sai abin yake damunta saboda haka sai take ta yawan neman yafiya daga wajen mijinta sai ya ce ya yafi to malam wannan yafiyar ta wadatar ko kuwa sai ta fito ta gaya masa laifin da ta aikata idan mutum ya saba wa Allah a ɓoye, ba daidai ba ne ya fito yana faɗa cewa ko ya gaya mawar cewa ya saba Allah da zai ta faɗa masa shi kenan auren su ya tafi ba ba na jin zai zai ƙara yadda da ita kuma idan har ta yi wannan saban Allah din mu shakka wani babban laifi ta yi wanda ubangiji subhanahu wata'ala idan bai yafe mata ba zai mata kamu irin wanda yake wa masu irin wannan babban laifi sauraka abinda za ta yi ta tuba zuwa ga Allah ta yawaita istighfari ta yawaita ayyukan alkhairi waɗanda za su sa Allah subhanahu wata'ala ya yafe mata wata ci gaba da kyautata mijinta ta hanyoyin da ya kamata kyautata masa kila wannan ya zanto abin da zai cice ta gaban Allah subhanahu ta'ala da gobe kiyama amma ba sharadi ba sai ta fito ta faɗa masa da faɗa masa din wannan ba zai gyara al'amarin ba wataƙila ma ya dagular da ya bata shi kuma ita ma rayuwarta ta baci daga lokacin wani ke cewa idan mace ta rasu shin dole ne sai an kwance mata kitsan da ke kanta kafin a yi mata wanka? da dole ba ne amma mustahabbi ne a yi mata kitso guda uku wato a mai da kanta ya koma kitso uku kamar da annabi sallallahu alaihi ya umarci matan da suke yi wa yasta zainab lokacin da ta rasu cewa su yi mata kitso guda uku a kanta shi ya yasa malamai suka ce habbe ne amma ba wai dole ba idan an yi haka to an yi wani abu mai kyau da ake bukata ga a yi wa gawa amma ba a ce dole dole ba to sai sakon adamu musa muhammad daga damaturu yake cewa ya ji cewa idan mutum ya mutu ranar juma'a an ce ba za a yi masa tambayar kabari ba to sai ka cewa mutum kuma da ya rasu ranar juma'ar amma kuma aka yi jana'izar sa ranar asabar ko kuma mutumin da ya rasu ranar alhamis aka yi jana'izar sa ranar juma'a to ai ba ce yi ba za a yi masa azabar kabari ba a ba ce yi za a masa tambayar kabari ba ce yi za a tsare shi daga azabar kabari za a tsare shi daga azabar kabari ba wai tambayar kabari ba tambaya man rabu kama dinuka ba shine azabar kabari ba ah, mutum ya mutu ranar juma'a yake cewa ya eh, amma ba idan su ba sai asabar na'am dama ya ce mata aka ce wanda ya rasu ba wai wanda aka yi jana'iza aka kai su kamari ba da ya mutu a daren juma'a ko a ranar juma'a shi shikenan eh. to sai sakon abdullahi zawa ciki shi kuma yake cewa menene gaskiyar da ake cewa idan mutum ya yi sanar da matar aure za a raba a azabar da za a yi wa kafiran duniya a bashi rabi a wannan ba gaskiya bane ba ka kafiri wannan shi ne karshen abin nan eh, laifi ka kafircewa Allah amma zina tana cikin kaba'ir amma bata kai kafirci ba to ba ma kafiri ɗaya ba kafiran duniya duka abin ya yi yawa sosai ba babu wannan ba gaskiya ba ne to ne cewa assalamu alaikum da Allah malam menene hukuncin mai mata uku idan zai ba su kuɗi sai ya bambanta tsakanin su na uwar gida ya fi na amarya har zuwa ta ƙarshe to idan yana bambantawa ne saboda bukata wato ita uwar gidan tana da 'ya'ya da yawa wanda ta mai bi mata ba 'ya'yanta ba su kai haka ba wannan babu laifi wanda ya kowane yana ba su wani bukatar su ne wacce take da 'ya'ya bakwai takwas har yi take da wacce take 'ya'ya hudu ba wacce take da 'ya'ya hudu ba wadda daidai take da mai 'ya'ya biyu ba wacce take da 'ya'ya biyu ba daidai take da mai da wacce ba ta da kuɗe ba saboda kuma kowa ana ba shi gwargwadon bukatarsa da shi da 'ya'yansa ka ga dole a bambanta wannan an bata eh, dubu hamsin saboda nauyin da yake kanta wani a bata talatin wani a bata ashirin kowace za a bata gwargwadon nauyin da yake karkashinta da za ta kula da su saka babu laifi abinda ake bukata a wajen miji shine ya ba wa matarsa ciyarwa da shayarwa tufatarwa da gurin makwanci kowace gwargwadon ta. abin da duk zai a kan haka to sunan shi ihsani wanda ba a ɗora masa alhakin daidaita su a nan ba wato idan kowace mace misali a ce dubu goma zai ishe ta kowace kamata dubu amma wata saboda wani abu da ke tsakaninku wanda kai ka sani ko na yawan kyauta ta maka da take yi yayya da take maka sama da sauran sai ka kara mata sha biyar dolan sha biyar biyar da kara mata ba a cewa dole sai ka kara wa sauran saboda wannan sunan shi ihsani kyautatawa ce wanda akwai abin da yake jawo ta amma ya zanto wata ka hana ta duki abin nan kudin da zai ishe ta tana bukatar dubu goma ka ba ta dubu bakwai ko dubu biyar sayan da sauran ko za ka ba su tokanin shi ne a cikin mutum ya yi rashin adalci wajen daidaito ga matansa sai shi kuma ne yake cewa malam shi ma'aikaci ne da ya yake aikin kwangila a ofishin da yake aiki ita shin ya halatta shi ma ya yi rajista na kamfaninsa ya rika yin kwangilar ko kuma ya nemi kwangilar shi ma a bashi a wannan wurin ko kuwa ya rika saya a wajen waɗanda aka ba su ba za su iya yi ba ka'ida wannan ya saba ma a dokar aiki ah, ba ka zato kai ne mai bada aiki ko kai za ka yi aikin wato kai za ka lura da aikin an yi da kyau ko ba yi ba kuma kai ne za ka yi aikin wannan kai ne alkali kuma kai kake wa kanka shari'a wannan baya baya ko a hankali ai ba zai yiwu ba kuma dama ta nan ne corruption yake shiga da ake ta magana yaki da da da barna da corruption cin hanci da sauransu idan ya zanto wanda zai bada aiki kuma shine zai yi aikin kaga baya da za a yi a yi wa kansa hisabi ya ce wannan abun nan bai kyautata ba ko nan nayi ba yadda ake so ba in rushe in yi asara ba zai yi ba sai da sabaka zai ba wa kansa aiki da farashin da shi yake so sannan kuma ya yi aikin yadda ya ga dama sannan shi zai zuwa aiki shi zai ce ya yi ko bai yi ba sau haka ba halatta yin wannan kuma na tabbata ta a dokokin aikin ma ba a yadda da wannan ba mutum ya ba wa kansa aiki yana gwamna ko yana wani kwamishina ko yana wani minista ma'aikatarsa ya bi wata hanyar da zai yi rijistar kamfanoni da sunan wasu ko 'ya'yansa ko wasu eh, abokansa kuma ya zo ya ba wa kansa aiki Eh, wanda shi ya jawo duk ake ta abinda ake ta ake cikin sa yanzu da rashin gaskiya saboda an kewaye ana ba wa juna kai aiki saboda ka zai ba da kuɗin da yake so sannan kuma zai yi irin aikin da ya ga dama don shi ne mai karshe wanda zai ce aikin yayi to sai nake ce malam tambayar sa ita ce ya halatta mutum ya yi sallah a masallacin da aka binne gawa kamar guda hudu a cikin harabar masallacin baya dacewa da farko dai a binne gawa a cikin masallaci Ah, wannan ba shari'a ce ta wannan al'umma ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi gargadi akan wannan hatta a yau rashin lafiyarsa da zai mutu kamar da cikin hadisi ummu salama yana gaya masa abin da ta gani a habasha lokacin da suka yi hijira zuwa habasha daga cocin kiristoci da kaburbura da hotuna na wasu annabawa da kuma wasu salihai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce wata ulaika shirarul khalqi inda Allah masu yin wannan su ne mafi ashirarancin mutane a gurin Allah mafi wato munin mutane a gurin Allah ce sun kasance idan wani bawan Allah a cikin su ya mutu sai su binne shi a masallaci ko su yi mutum mutumin sa a cikin masallaci annabi Aisha take cewa annabi yana fadar haka dan ya gargadi mutanansa kar su yi irin abin da waɗancan suka yi shi yasa da ya tashi rasuwa da ya rasu aka binne shi a ɗakin na Aisha ba a masallacinsa ba samuwar ɗakin a cikin masallaci wannan wani abu ne da ya faru bayan bayan abin nan a wucewar sahabbai aka zo aka da aka faɗaɗa abin nan amma duk faɗaɗa da aka yi lokacin sayyidina Umar da lokacin sayyidina usman duk ba a shigar da gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci sai daga baya ne aka samu wani daga cikin sarakunan Banu Umayya ya fada da dura wasu daga cikin tabi'ai sun masa inkari amma duk da haka dai yanzu shi kansa da banu annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ɗakin na Aisha ne ba ba asali a masallaci yake ba saboda haka baya daga cikin shirya ta ta wannan al'umma ta musulmi sa kabari a cikin masallaci wurin sallah daban inda kaburbura suke daban shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tattakhidhu buyutakum qubura ij'alu min min salatikum fi buyutikum wala taj'aluha wala tattakhidhuha qubura ku yi wasu sallolin ku na nafila a gidan da ku kuma su kaman makabarta kaga ya nuna cewa ita makabarta ba a sallah a ciki shi yasa ce kakku mai da gidajen ku zama kaman makabarta ku daina salloli a ciki haka ku rika salloli na nafila a cikin gidajen ku yi wasu malamai suka tafi akan karahanci wasu malamai suka tafi akan haramci cewa haramun ne a yi sallah a inda makaburbura suke akwai hadisin abu da ganawi wanda yana cikin sayin musulmi wanda ya ce la tusallu ila quburi wa la tusallu alaiha la tajlisu ala quburi wa la tusallu ilaiha kar ku zauna akan kaburbura kar ku yi kuma sallah kuna fuskantar su kar ku yi sallah kuna fuskantar su sauraka ba a sa kwabari a cikin masallaci kuma abin bisa mafi karancin abinda malamai suka faɗa shi ne karhanci cewa makaruhi ne ba abin da ake so ba a yi sallah irin wannan guri so ga mutum ya zanto yana sallah a gurin da ake cewa makaruhi ne ga ba abin ne mai kyau ba alal akalla abin da aka samu kenan wasu malamai ma sun tafi akan haramci cewa haramun ne mutum ya yi sallah irin wannan guri haka sai a guji binne abin nan a mamaci a cikin a cikin masallaci sai a je a kai shi makabarta ta musulmi a je a binne shi a can to sai sakon da ya zo daga isa lawan dala yake cewa da allah malam wacce addu'a ake yi wa mara lafiya lokacin da aka je duba shi daga cikin addu'o'in da aka rawaito akwai addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuntun ya faɗa sau bakwai subhana rabbil أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يفعلوا أن سو سو سو بقوي duk wanda ya je ya dubo mace mara lafiya to yana da kyau ya yi masa wannan addu'a ya karanta ta sau bakwai a gabansa shi kuma ke cewa shin ya matsayin wanda mahaifiyarsa ta mallaka masa rabin gidanta amma tare da amincewar yan uwansa shin wannan kyautar ta yiwu kyautar iyaye maza ko mata ga 'ya'yansu iri biyu ce akwai wacce take zantuwa lilhaja alhibatu lilhaja eh, alhadiyya lilhaja akwai wadda take zama kuma eh, lighairil haja wato lilmahabba wata zai ta zanto saboda bukata aka yi ta wata kuma saboda soyayya saboda wani abu can daban ba bukata ba ah, kyautar da ta zama saboda bukata aka yi wa aka ɗauki wani abu na dukiya aka ba shi saboda yana bukatar ta wato yaro ne zai aure yana bukatar gurin zama uban sai ba shi gidan zama ko yaro ne zai tafi karatu uban shi ya biya masa kuɗin karatu ya tafi ko baya da lafiya aka kai shi waje aka yi masa magani ko aka kai shi asibiti aka biya kuɗin magani aka masa magani wanda duk bukata ce ta sa aka yi wannan wannan babu komai mace ce za ta yi aure cikin 'ya'yansa ya saya mata kayan ɗaki saya mata dukkan bukatun mace a gidan mijinta ya mata wannan ba a cewa duk sanda zai yi wannan sai ya yi wa sauran 'ya'yan da suke gabansa waɗanda wannan bukatar bata taso ba kuma wannan shari'a ta hana ta ba ta yi mutum waye wa ɗansa abinda bukatarsa take ya wato yake cikin bukata uba ne ɗansa yake makaranta mai nisa ya saya masa abin hawa da zai rika zuwa makaranta ba sharadi wani zai saya saya wa kuma dukkan sauran yara wanda wasu eh, firamare suke wasu naziri wasu ana kai su a motar gida kuma ce su ma duk sai ya saya musu mashin ko mota wanda su zuwa makaranta wannan ba sharadi ne illa iyaka ne kawai duk sanda shi ma wannan wani daga cikin waɗannan ya su ga wannan bukata zai yi masa wannan ba wannan ita ce ake alhadiyar alhaja wannan ba ta daga cikin abin da aka hana kuma madu malamai sun faɗa ah, wacce kuma take ba bisa bukata ba kawai haka hakanan saboda soyayya kawai don raɗin kansa kawai ya kira wanda daga cikin 'ya'yansa ce ya bashi gonarsa ta guri kaza ko ya bashi motocinsa kaza ko ya bashi gidaje ko ya ɗauko kuɗi ya ɗauka ya bashi sauran ko ya share su wannan shi aka haramta shi aka haramta saboda idan mahaifiyar ta ba shi wani bangare ne saboda yana da cikin ma'ana yana da aure da 'ya'ya ba da gurin zama shi to ga wannan na mallaka maka don ka zauna da 'ya'yanka wanda babu laifi amma in ya zanto kawai hakanan saboda yana tana san shi cikin 'ya'yanta kawai ta ɗauka ta ba shi sauran ba ta ba su mutu ko da ba sun yarda wannan baya nuna halaccin abu ko da sun yarda don ba za su ke nuna mata rashin yarda su ba saboda uwarsu ce ba su so watakila ta gabacin ranta ba ko su nemi wani abu a wajen su hana ta haka za su ce sun yarda a yi amma ba wai don abin ya yi musu ɗari bisa ɗari ba ka baya halatta amma bukata ce ta sa ta yi wannan babu komai na kuma saka da masu sauraron mu da kallon mu duka-duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci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 babban malami ya tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar baro da kenan kano wanda a koda yaushe ke samun dama da domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh